رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar litinin wanda ya dace da 25 ga watan Ramadan shekara ta 1441 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin maka zuwa Madina kuma ita ce rana ta 18 a wata na biyar shekara ta 2020 bayan miladiyar Annabi Isa don ci gaba a darasinmu na tafsirin Alkur'ani mai girma darasin da ya gabata idan yan uwa suna biye da mu mun tsane ƙarshen aya ta 31 yau kuma in Allah yadda za mu tashi farkon aya ta 32 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratun nisa'i fadin Allah ta'ala wala ta tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala tatamannaw تَرَوْنَوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بعضهم عَلَى بَعْضٍ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما Allah ta'ala ya ce wala tatamannau ma faddala bihi ba'dakum ala ba'd kuma kada ku ringa buratar abinda Allah ta'ala ya fifita shashin ku da shi akan shashi lirrijali nasibun bin tabbas mazaje suna da kaso na abinda suka tsururuta walin nisa'i nasibun haka kuma mataye suna da kaso min maktasabna cikin abin da suka tsoruta was'alullaha min fadlihi kuma ku ringa roƙon Allah a cikin falalarsa inna allaha kana bi kulli shay'in alima tabbas Allah ya kasance masani ne da dukkanin komai wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka yana yi wa bayinsa mummunai bayani kan yadda za su tsaftace zukatansu su tsaftace mu'amalar da ke tsakaninsu da juna su cire kyashi da bakin ciki da hasada da kwaɗayi a tsakaninsu da juna ta yadda idan Allah subhanahu wata'ala ya fifita wani akan wani a cikinsu da dukiya to kada su ringa bakin ciki suna hasada suna kyashi akan wannan cewar don me yasa Allah subhanahu wata'ala zai ba wa na dukiya ko kuma su ringa jin cewar kawai don sun ga mutum da dukiya ko da wata ɗaukaka kawai su ringa burata cewa mu ma ina ma Allah ya bamu irin abin da ya ba wani ba tare da sun yi la'akari da ta yaya ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba wannan ba galibi waɗanda suke da irin wannan ɗabi'ar za ka ga su ba ma ruwansu da yaya aka aka samu hanyar halacce ko haram a kawai sun gawa ne yana fantama mu ma Allah ya ka lokacin mu fantama to shine Allah ta'ala ya ce wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd kuma kada ku ringa buri kan abinda kada ku ringa buratar abinda ubangiji mai girma daukaka ya fifita shashin ku da shi akan shashi al-imamu suddi Allah ji kansa da rahma ya kawo ruwaya a cikin littafinsa na tafsiri wacce take ishara zuwa ga dalilin saukar wannan ayar ruwaya ciryan ciryan wacce ta take zuwa ga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda abdullahi dan abbas yake cewa wata rana maza suka ringa buri cewa ina ma Allah subhanahu wata'ala ya ninka ladan su akan ladan mata yanda idan mace ta yi kyakkyawan aiki za a ba ta lada goma to idan namiji ya yi kyakkyawan aiki a ba shi lada ashirin haka kuma irin rabo da ake bayarwa na ganima kasan maza wato ainihin ana rabawa ne namiji yana da kaso biyu mace tana da kaso ɗaya irin yanda ake raba gado namiji yana da kaso biyu mace tana da kaso ɗaya suka ce to irin yanda hakan yake to ina ma hakan ya zamanto a cikin lada nuridu an yakuna lana min al bi'fa ala ajarin nisa wato muna so ya kasance ladan da za a ringa ba mu ninki ne akan wato ainihin ladan da ake bawa mata kamala na fi sihami sahmani kamar yadda in aka tashi ba da sahami ake ba mu sahami guda biyu da suka faɗi wannan maganar su mata ba a basu a baya ba lokacin da mace ta ji an yi wani abu ita ma fitowa take yi in ƙungiyoyin kare haƙƙin mata su ma sai suka fito suka ce to ai mu ma muna son hakan nuridu an yakuna lana Ajirun, Mifla, Ajiri, ar-rijali ash-shuhada mu ma muna so a ce muna da kwatankwacin ladan mazaje waɗanda suke shahidai ba mu ma dama mu fita mu yaƙi mu samu shahada domin mu ba a ba mu dama wato ainihin mu yaƙi ba in kwa da za a ba mu dama to za za a ga yadda za mu zara takobi mu je mu yaƙi to shine lokacin da suka faɗi wannan sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar da wannan ayar yana ce musu a'a ku bar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka ya tsara falalarsa ta gudana akan bayansa kada ku ringa buratar abinda Allah ta'ala ya fifita shashin ku da shi akan shashi haka an rawaita daga qatada ibn abi da amata sadusi shi kuma ya ko kuma ali ibn abi talha ya rawaita daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda dangane da fitar da ma'anar wannan aya wala ta tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd Abdullahi dan Abbas yake cewa abinda ayar take nufi shine kada wani ya ringa kwadayin abinda Allah subhanahu wata'ala ya ba wani haka kurin Allah ta'ala ya ba wani abu zo ka naci kai ta kwadayi kana cewa ina ma mu Allah ya ba wannan a madadin ka dage da addu'a ka roki ubangiji mai girma daukaka ya baka a'a kawai sai ka koma ka sa wannan a gaba ana ganin cewar kwazonka ne bai baka ba ko kuma kwazonsa ne ya ba shi. ƙarshe ka fara yi masa hassada kana faɗin maganganu da ba su dace ba ƙarshe ma har zuciya ta ziga bawa ya je ya aikata abin da bai dace ba Shi ne abdullahi dan abbas yake cewa wala yatamanna ar-rajula fa yaqul kada mutum ya ringa kwaɗayi yana buri kaji yana cewa laita lau malu fulanin wa ahlahu na ma a ce ina da kuɗi irin nawa ne ina ma a ce ina da iyalai irin nawa ne abdullahi dan abbas ya ce fana allahu an zalika sai allah subhanahu wa ta'ala ya hana mutum yayi wannan yace ringa roƙa cikin falalar allah za ka ga galibi irin waɗanda suke da irin wannan ra'ayin suke da irin wannan tunanin suke da irin wannan buri ɗin galibinsu akwai abubuwan da ba sa la'akari da shi akwai kuma abubuwan da suke la'akari da shi cikin wannan buri din na farko ba sa la'akari da hanyar wanda suke buri a cikin dukiyarsa wace hanya biya samu dukiya Ƙaddara ya samu dukiyar ta hanyar halak to amma inda za ka ji irin gwagwarmayar da yi da faɗi tashin da yi da wahalar da ya sha da abubuwan da ya jurewa na ƙasƙancin rayuwa da dagewar da yi wajen roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka da tashi wa tsaya wa dare da yin salloli da roƙon Allah da kiyaye dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka inda za a karanta maka gwagwarmayar da ya sai ka ga wani ba zai iya yi ba amma shi kawai burinsa ya ga wani da tafkeken gida mu ma Allah ya ka lokacinmu ya ga wani da katuwar mota mu ma muna nan tafe ya ga wani da riga mai kyau ko ya ga wani da kuɗi nan tafe sannan abu na biyu galibi abin da suke la'akari da shi mazahir ɗin abubuwan da suka bayyana na ni'imar su ake wa buri galibi abubuwan da suka bayyana na ni'imar su ake wa buri ba ruwansu da wani abu da zai je ya biyo baya a'a shi kawai ya gawa na yana jin daɗi an kwana da inji a gidansa ya kwana a ac gida ac mota ac ofis ac to shi ma fa wannan kawai rayuwar yake kalla yana sa filtex yana sa gezina yana sa batozi a kafarsa yana sa tangaran a kansa to shi fa wannan kawai rayuwar yake bukata yana bushasha ya hau jirgi ya tafi dubai ya je umara ya je china ya je ingila ya je kaza shi ma wannan rayuwar kawai yake bukata ya sai wa 'ya'yansa motoci ya sai wa matansa motoci ya sai gwalagwalai ya kaza ya kaza shi kawai wannan abin shi ne burinsa shi yake la'akari amma baya la'akari cewar shin wannan dukiyar da ya samu ta halacce ko ta haram sannan da Allah subhanahu ta'ala ya bashi dukiyar in ma an kaddara ta halacce to ta rike masa salaharsa wani irin aiki yake da ita da yake kusanta shi zuwa ga Allah ga wani ya tara kuɗi miliyoyi ya gina gida na miliyan 200-300 amma a kaf garinsu baya da masallaci na naira 100 na naira miliyan 1 da idan ya mutu za a ringa sallah yana samun lada To amma za ka ga kai burinka kai ma ina ma ka samu wannan sannan abu na uku wani idan ka ji jagwal ɗin da take kansa a cikin kuɗi da yanda aka yi tara kuɗin da yanda ya cinye kuɗaɗen mutane ya karya wasu ya ƙasƙantar da wasu ya haɗa wasu da hawan jini ya haɗa wasu da ciwon zuciya ya danna kuɗin marayu ya danna kuɗin bayan Allah ya cuci kwastomominsa ya cuci abokanan zamansa ya danne musu kuɗaɗe wani in ka ji jagwal ɗin da ke kansa Allah ba ka taɓa sha'awar zuciya ba in har kana da ragowar imani in har kana da ragowar tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka idan da za mu kalli ayoyin da ke cikin suratul ƙasasi da irin rayuwar da ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba mu labari a kai na ƙaruna wannan zai nuna maka makomar yadda al'umma suka kashi biyu waɗanda suke fasan dacewa da lahira da kuma waɗanda burinsu kawai shine gina duniya ɗin kuma ƙarshe waɗanda burinsu gina duniya ɗin nan zaka ga har yanzu ba su da wani makoma face na dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin ƙaruna idan ka duba ƙisarsa za ka ga ta kasu kashi uku kashi na farko a cikin ƙisa ɗin asalinsa da irin nauyin dukiyar da ubangiji mai girma ɗaukaka ya bashi kashi na biyu a cikin ƙisa ɗin yanda yake mu'amalantar dukiya din yake burge wawaye sannan kashi na uku irin makomarsa Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu litanu'u bil usbati ulil quwwati iz qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin nan ayar tana nuna mana asalin annabi Musa da nauyin dukiyarsa da kuma irin ɗabi'arsa da ta janyo har mutanen kirki a cikin mutanensa suke masa wa'azi ƙaruna ya kasance cikin mutanen annabi musa galibin malaman tafsiri suka ce shi ƙaruna ɗan ammin annabi musa ne ‘yan mazazar suke da annabi musa wadda aka yana da asali mai kyau ɗan uwansa annabi ne allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa an ba shi taskoki na dukiya wanda akwatin mukullan dukiyar sama tunda lokacin babu banki wala ya ce a cikin waya yake ganin alat a lokacin a manya-manyan akwatuka ake danna kuɗi a taskoki ake danna kuɗi a ɓoye saboda haka mukullan taskokin sama sabu sai an samu ƙarfi majiya ƙarfi suke ɗaga buhun mukullan su ɗora akan katin doki haka ake yawo da su to wannan dalilin ya yasa ƙaruna yake jin ya fi kowa kuɗi a cikin al'umma ya fi kowa gata a cikin al'umma ya fi kowa matsayi a cikin al'umma sai ya zamanto yana taka kowa wanda zaka ga galibi ɗabi'ar masu burin kafa duniya yana daga cikin burinsa shi ne Allah ya shi kuɗi ya ci mutuncin mutane ai kuɗi malam sun yi duk wanda kaji yana wannan maganar ai kuɗi sun yi to kawai so yake a ba shi kuɗi ya cire raini shi gani yake yi inda yana da kuɗi to ya fi ƙarfin kowa ya fi ƙarfin doka saboda haka ya kecere ni to shi ne aka samu mutanen kirki a cikin mutanen ƙaruna suka zo suke masa wa'azi suke cewa da shi la tafra kada kai fariya kada ka ringa jiji da kai kana ganin kafi kowa a cikin wannan dukiya din ka sani cewa inna Allaha la yuhibbul farihin Allah subhanahu wata'ala baya son masu fariya wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral Akhira. wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghi fasada fil ard inna Allaha anan suka gaya masa haƙoƙi da Allah subhanahu ta'ala ya sa wa dukiya duk wanda ubangiji mai girma daukaka ya ba shi dukiya to ya kamata ya ringa la'akari da waɗannan haƙoƙi din abu na farko shine sauke haƙƙin Allah dukiyarka ubangiji mai girma ɗaukaka yana da haƙƙi a kanta ka yi amfani da ita cikin ɗaukaka addininsa gina addininsa taimakon bayan Allah wannan haƙƙi ne da Allah subhanahu wata'ala yake da shi a cikin dukiyar da ya baka shi yasa suka ce da shi wa bitagiti ma ataka Allahu ad-daral ka nema cikin abin da Ubangiji mai girma ɗaukaka ya baka ka nufaci daral akhirah shine gida na lahira gidan aljanna kenan tilkad daral akhirati naj'alu halil ladina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada wannan shine haƙƙin Allah da yake da shi akan dukiya sannan kuma kai akan kanka kai da ubangiji mai girma daukaka ya baka dukiyar nan to ita kai ma kana da haƙƙi a cikin dukiyar wala tansa nasibaka minad dunya kada ka manta cewa kana da wani kaso a gidan duniya shi ne kana da buƙatar ka ci kana da buƙatar ka sha kana da buƙatar ka sa sutura kana da buƙatar muhalli kana da buƙatar kai aure waɗannan duk nasib ne naka kana da buƙatar wannan sannan wa ahsin kama ahsanallahu ilai. wannan kuma haƙƙi ne na al'umma da suke da shi a cikin dukiyarka musamman makusantanka wa ahsin kama ahsanallahu ka dinnan ya haɗar da ka kyautata wa iyayenka ka kyautata wa matayenka ka kyautata wa ‘ya'yayenka ka sani cewa magadanka suna da haƙi a cikin dukiyarka sannan sai Allah ta'ala ya ce wala tabdil fasada fil ard kada ka nufaci fasadi a ban ƙasa ma'ana kada ya zamanto dukiyarka dukiya ce da ake fasadi da ita dukiya ce da ake bin Allah da ita ba dukiya ce da ake barna da ita a ban ƙasa to ka ga galibi waɗanda suke burin Allah ya ba su kuɗi irin wani galibin su ba wai aikin alkhairin da yake yi da dukiyar suke kalla suke wannan burin ba a fasadin da ake yi da wannan dukiyar ita aka fi kalla raka ya hawo titi ya jero motoci goma sha biyu suna bin sa wasu a gaba wasu a baya ya taho yana yi wa mutane takama ya shigo taro yana zazzara idanuwa ya zo ɗaurin aure rigarsa ta fi ta kowa a nan ne za ka ji gayu ana cewa kai kaga wani babban yaro kuma Allah kai mu lokacin zamu labarin cewar ya tashi aure ya haɗa lefe jaka talatin su ma Allah ya kasu wannan lokaci ɗin ko matan sai ka ji ana taya ta murna ana zuwa ana uwar ta murna cewa yarinya ta yi goshi wannan shine abin da ake kalla yanda za a gina duniya ɗin Allah ta'ala ya ce inna Allah la yuhibbul mufsidin ka sani cewa ubangiji mai girma ɗaukaka baya son masu fasadi inda za ka san cewar galibi irin wannan dukiyar ba alkhairi take janyo wa ɗan adam ba kalli amsar da ƙaruna ya bawa waɗanda suke masa nasiha waɗanda suke jan hankalinsa madadin ya ce eh na ji zan kaskantar da kaina zan kiyaye dokokin Allah a dukiya zan kyautata wa kaina in kyautata wa makusantana a sai buɗe baki ya ce a inna ma utituhu ala ilmin indi qala inna ma utituhu ala ilmin indi wato ainihin wannan dukiya ɗin da kuke gani fa an bani ita ne saboda wani ilimi da nake da shi ma'ana saboda iya business da connection da fafutukar nema da hustling irin na nema da faɗi tashi ba kurmin da bamu je mun nemo kuɗi ba ba irin gwagwarmayar da bamu mun nemi kuɗi ba yana ganin iya business ɗinsa ne da wayansa da cutar al'umma da danne kuɗin mutane da cin kuɗin mutane ba ta hanya ta ba. yana ganin waɗannan abubuwan su suka tara masa dukiya haka kuma yana ganin rashin kyautarsa don masu kuɗi suna da wani mentality suna ganin cewar wai mutumin da yake yawan kyauta da dukiya baya ajiye kuɗi saboda haka wanda yake so ya ajiye kuɗi to sai ya zamanto ya daina kyauta yana daga cikin ma abinda zai sa ka tara kuɗi a duniya shine ka daina yawo da kuɗi a aljihunka don ma kada ka ga wanda za ka taimakawa ma an ka fito ba kada ko ƙarfan fana wannan haka kuma a cikin kuɗi za ka ga akwai kuɗaɗen da wato ainihin mutum yake samu idan ya samu kuɗinsa na yau to akwai iya abubuwan da yake taskacewa waɗannan ba za a taɓa su ba sai dai gobe a je a nemo wasu duk bukatar da za su taso ba za a taba wannan ba suna ganin cewa duk irin waɗannan dabarun su suke tara wa ɗan adam kuɗi to wannan fikira ce ƙaruniya fikira ce irin ta ƙaruna shine wanda yake buɗar baki yana cewa inna ma utitu an ba ni wannan dukiya ɗin ne ba don komai ba sai don wani ilimi na da nake da shi da iya haɗa connection na business da nake da shi da yanda na ringa tara dukiya ɗin da yanda na faɗi tashi na ringa tara wannan dukiya din Allah subhanahu wata'ala ya masa wa'azi ya nuna masa cewar wannan maganar da yake faɗa ta cewa an ba shi dukiya din nan saboda ilimin sa ba ita bace ba bai ga cewa Allah ta'ala ya halaka masu kuɗaɗe iri-iri alƙarnatai iri-iri da suka wuce a baya ba waɗanda suka fi shi ƙarfi suka fi shi kuɗi suka fi shi iya tara kuɗi amma lokaci ɗaya ubangiji mai girma ɗaukaka sai ya tarwatsa dukiyar ya tarwatsa sai ya kashe su Allah ya masa wannan wa'azi din amma ina karuna bai ji wannan ba har zuwa ranar da ubangiji mai girma daukaka ya kawo karshen sa Allah ta'ala ya ce fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi sai gashi kwatsam wata rana cikin rane ko ya fito wa mutanensa cikin adansa an ɗauko irin adan nan da aka saba da jin kai ga babban alhaji ya fito ga babban mai kuɗi ya fito wanda dama wannan adan da wannan shiga ta alfarmar shi yake rudar masu san duniya a ganka ka fito ka kecere ni ka hau wata kwaleliyar mota akan kwalta ka taho kana muzurai kana zazzara ido kana rena uban kowa kana irin tukin kadangaru din nan akwai wani tuki da zaka ga in kudi yayi kudi ana yin sa irin na kadangaru a dora wani hannu a saman tsiyari haka a karkace a kifa kai ana tafa ana girgiza kai ana kallon mutane dama ana kallon su hagu sheƙeƙe to lokacin isa ta kai isa kenan to haka karuna ya fito fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala allazina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lazu hazzin azim waɗanda burinsu a rakashe a duniya burinsu a gina duniya burinsu a samu jin daɗin duniya a samu ɗaukaka irin ta duniya a samu ɗaukaka irin ta duniya da suka gan shi ya fito cikin wannan ado ɗin sai suka ringa buɗar baki suna cewa ya laita lana misla ma ya ƙaru ina ma a ce muna da irin abin da aka bawa ƙaruna na dukiya innahu lazu hazin azin kai ƙaruna yana da babban kanjani eh, yana da babban rabo A yi su irin waɗannan su ne waɗanda su da talauci bai bai innahu lazu hazzun azim wa qala allazina utul ilma waɗanda Allah ta'ala ya bawa ilimi ilimi hada da tsoron Allah dan ilimi babu tsoron Allah baya rika zuciyar dan adam gabarin san duniya ilimi hada da tsoron Allah Allah ya ba su ilimi suna tsoron Allah kuma suna aiki da abin da Allah ya saukar kuma sun fahimci wannan ilimi din suke gaya waɗancan wawaye masu kwaɗayin duniya masu son a ba su irin abin da aka ba wani wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihah wala yulqaha illa sabirun kai can ku sawabullahi khair ladan da ubangiji mai girma daukaka darwa bayin sali wannan ya fi alkhairi ga wanda ya imani ya aikata aiki na gari amma fa wala yulqaha illa sabirun ba wanda zai samu wannan dacewar sai masu hakuri man kace zaka biya wa duniyar nan wallahi zaka yi tantalbateti ba duniyar babu lahira Shi ne Allah ya gaya mana gaba ta ƙarshe a cikin ƙisar ƙaruna yanda Allah ta'ala ya kawo ƙarshensa fakhasafna bihi wa bidarihil ard Allah ta'ala ya ce sai muka rufta da shi da kuma gidan nasa a ƙasa domin yana da gida na ban mamaki na gani na faɗa gida irin na kwatance ɗin nan a unguwa amma lokaci ɗaya Allah ta'ala ya tsaga ƙasa idan ya dilme ƙarunan ya dilme dukiyar da aka ɗaure a cikin gidan ta dilme ya zamanto babu shi babu labarinsa to ku kalli yadda sunnar ubangiji mai girma ɗaukaka take wajen karya mutanen da basu ba Allah ba wajen karya masu dukiyar da suke ɗagawa a lokacin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya basu dukiya suke ganin cewa dabarar ce take ba su dukiya Allah sai ya baka dama kai abin da ka ga dama kuma duk abin da ka taba in ana sai da bola a samu kuɗi kai in ka sari bola sai ka samu kuɗi wani in ya sari gwal sai ka ga ya faɗi to amma duk wannan istidraji ne akwai ranar da idan Allah ya zo rana tsaka sai ya aiko da asara sai ta kaɗe mutum wanda Allah ta'ala yake cewa falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idahum mublisun faƙuɗe a dahajar alƙaunin lazina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin Allah ta'ala ya ce har lokacin da suka gafala suka manta suka rabu da irin abin da ubangiji mai girma ɗaukaka yake musu wa'azi da shi malamai suke jan hankalinsu a kai da shi Allah ta'ala ya ce fatahna alaihim abuwa ba kulle shai sai mu buɗe musu ƙofar komai duk irin abin da suka taɓa in ana sarar bola a siyar a samu kuɗi za ka ga sara sun samu kuɗi in takara suka fito duk mukamin da suka taɓa za su ci samun ci gaba hatta iza farihu bima utu har lokacin da za su ringa alfahari suna jin kansu suna fariya da abin da muka ba su inji Allah akhaznahum baktatan sai mu danƙe su ta inda ba yi tsammani ba fa iza hum mublisun nan duk sai ka gansu sun tarwatse sun karye sun lalace ba su da komai da ya rage musu a rayuwa Allah ya ce sai mu karya kashin bayan mutanen da suka zamanto a zalimai walhamdulillahi rabbil alamin wani aiki sai Allah Allah ya karya ka ya talauta ka kuma ya gode wa kansa a ga kuma abin da za a haka za ka ga karuna shi ma abin da ya faru da shi kenan fa na bihi wa bidarihi al-ard Allah ya ce muka rufta da shi da gidan nasa a cikin ƙasa to yanzu sai an zo an tsaga ƙasa gidansa ya fada ba ba sai an tsaga ƙasa dukiyarsa ta lime a ciki ba a'a cikin ƙanƙanin lokaci yanzu nan ubangiji ta ala sai ya aiko da ɗan damfara ya shiga gabanka ga business kana gani ruwa-ruwa za a samu manyan kuɗaɗe kuɗaɗe kwantattu waɗanda tuni an ga mai lissafin yadda za a raƙashe da su ka tattara abin da kake da su ciki da waje da naka da na al'umma ta afka kana afka din nan su mula suna mula sai ya zamanto yanzu ka koma zero decimal in ba yi wasa ba yan bashi suka taso gidan da kake ciki ma sai kafiya kaga fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard to ara a wannan lokacin ne waɗanda suke da wannan burin na gina duniya a lokacin ne zaka ga sun fara nadama nan da kai kake burge su amma duk ranar da suka ga 'yan sanda sun zo sun zagaye gidanka efcc ta zagaye gidanka an fito da kai an danna ma ankwa a hannu da kafa sai ka ga waɗannan samarin na kan lungu da ida in ka zo wucewa kake ba su sha'awa suna ka zo wucewa ka musu ham ana muna nan tafe da <laughs> sun ga an dora ka a bayan black maria <laughs> lokacin sai su fara cewa ka ina mun gode wa allah irin yadda ya faru ga karun abin da ya faru kenan ga karo lokacin da Allah ya rufta gidansa ya rufta shi akan ƙasa haka suka ringa buɗar baki suna faɗa wa asbaha allazina tamannaw makanahu bil ams yaquluna wayka anna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir waɗanda suka wayi gari a jiya suna kwaɗayin suna burin ina ma Allah ya ba su matsayi irin na karuna sai ga shi sun buɗu baki suna cewa wai ka annan Allah ya buɗu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir tabbas ubangiji mai girma ɗaukaka shine wanda yake yalwata yake buɗe arziki ga bayansa kuma shine wanda yake kaddara arziki bayansa amma da fa ba sa roƙon Allah kawai sun ganka da kuɗi su ma Allah ya ba su to shine a wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka yake gaya mana wala tamanna ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd kada ku ringa burin abinda ubangiji mai girma ɗaukaka ya fifita shashinku da shi akan shashi na dukiya lirrijali nasibun min maktasabu hakika mazaje suna da wani kaso cikin abin da suka tsururuta abin da Allah ta'ala ya hore maka na lada da aikin ibada kana da wannan kaso din haka dukiya gwargwadon arzikinka da ubangiji ta'ala ya rubuta maka a duniya kana da wannan kaso din walin nisa'i nasibun min maktasabna haka mata su ma suna da kaso cikin abin da suka tsururuta na aikin alkhairi ko na neman kuɗi kowa yana da wannan wannan aya kamar da muka faɗa tana daga cikin abin da take magancewa a cikin cututtukan zuciya shine hasada domin kawai ka ga wani da ni'ima ko da kuɗi ko da waye kawai ka ringa kwaɗayin Allah ya baka kuɗi irin wani wannan nau'i na hasada ba wai Allah ya baka kuɗi irin nasa saboda yana aikin alkhairi kai ma kai kwaɗayin aikin alkhairi ba izan a yanzu ba kuɗin kake kwaɗayi ba aikin alkhairin da kake yi kake kwaɗayi to in irin wannan ne gibba irin wannan an halarta, ta kamar yadda hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala wato ainihin la hasada illa tisnatain ma'ana babu hasada sai a cikin abubuwa guda biyu amma duk abin da Allah ta'ala ya ba wani kai ma je ka roƙa Allah ya baka ba kada ka sa shi a gaba kai dole sai irin na bani a'a je ka roki Allah ya baka wanda za ka ga Allah ya bashi wani abu kayi burin ina ma ina da shi to waɗannan bangarori ne guda biyu mutum na farko nan sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutumin da Allah ya ba wa ilimi ya yi aiki da iliminsa kuma ya koyar da al'umma wannan ilimi ɗin to ba laifi ka ringa fatan Allah ya ubangiji Allah ka bani ilimi irin nawa ne? Allah ta'ala ka bani ilimi irin na malam Ja'far in koyar yanda malam Ja'far ya koyar in yi aiki da shi yanda ake kyautata masa ya yayi aiki da abin da yake kai na aqida wannan babu laifi haka mutum na biyu shine wanda ubangiji mai girma daukaka ya bawa dukiya sannan kuma yayi amfani da wannan dukiyar tasa cikin aikin alkhairi wadda aka ga wani Allah subhanahu ta'ala ya ba shi dukiya gina masallaci ya gina makaranta ya taimaki masu da'awa ya dauki nauyin yara su je su yi karatu ya kaza ya kaza ya kaza ayyuka na alkhairi iri-iri yana yi da wannan dukiyar tasa to babu laifi dan wato ainihin kayi burin ina ma Allah subhanahu wata'ala ya baka irin wannan dukiya saboda shi wannan mutumin Allah ya bashi dukiya sannan kuma ya Allah ya sallada masa zuciyarsa akan aiki na gaskiya Don ba kowa bane ubangiji mai girma ɗaukaka yake bawa dukiya kuma ka ga hankalinsa da tunaninsa ya karkata akan aikin alkhairi a wani in dukiyar ta samu to a lokacin za a fara rakashewa a lokacin za a fara birni ta irin wannan kan ma kai fata amma wanda Allah ya ba dukiya kuma ya tsare masa dukiyar cikin aikin alkhairi manzala sallallahu alaihi wa alihi ya yace babu laifi dan mutum ya buɗi baki yace lau anna li mithla ma li fulanin la amaltu fa fil ajri sawa ya budu baki yace ina ma Allah ya bani dukiya irin ta in yi aiki irin yanda yake yi na alkhairi manzala yace fa huma fil ajri sawa to da shi da shi suna cikin ladan ko ba ka da kuɗi Allah ya baka ladan niyya wala kaga nan ma ƙara kwantar da hankalin ɗan adam ne don kada kuma ka zo kai ta kokawa tun kana fatan dukiyar ta zo saboda aikin alkhairin to wata ran ka ga ya dinka riga sai ka ce tun kuma saboda in sa wannan rigar in ya gina sabon gida ka ce saboda nima in yi wannan gida din a'a to amma fadin cewa fa humatil ajri sawa kamar kwantar da hankalinka ne cewar koda baka kai irinsa ba koda baka samu dukiyar irinsa ba to Allah bai haramta maka ladan kyakkyawan niyyarka ba wannan yana kyara gyara wa dan adam niyyarsa ne ya ringa jin cewar niyyar kadai takan samar wa ɗan adam lada waɗannan su ne kaɗai inda aka so ka yi gibza ka so ubangiji mai girma ɗaukaka ya baka wani abu da ya ba wa ɗan adam to ƙa'ida ta addinin musulunci duk sanda Allah ya hana ka kaza to sai ya ka maka badil ɗinsa sai ya ka maka kuma abin da yake so ka aikata to tunda can an hana ku burace burace na ba gaira ba dalili a gaba sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya kawo muku abin da za ku shagalta da shi shine ku roƙa ubangiji mai girma daukaka. Allah ta'ala ce was'alullaha min fadli ku roƙi Allah subhanahu wata'ala cikin falalarsa yasa zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim ya Allah ina roƙonka cikin falalarka wacce take mai girma fadlullahi anan wadan ya haɗar da dukkanin wata ni'ima ta duniya da Allah yake ba musulmi imani falala ce ta ubangiji mai girma daukaka. Allah ya hore wa gabbanka aiki na gari wannan falala ce ta ubangiji mai girma ɗaukaka ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba ka dukiya wannan falala ce ta ubangiji mai girma ɗaukaka domin za ka ga sau da dama a cikin alkur'ani allah subhanahu wata'ala yana ambatar dukiya da kuɗi a matsala ta ubangiji mai girma ɗaukaka sai za ku biyatar salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ku je ku nema daga falalar ubangiji mai girma ɗaukaka alima an sayakunu minkum marba wa akharuna yadribuna fil ta yabtaguna min fadlillah suna nema cikin falalar ubangiji mai girma daukaka saboda haka falalar Allah dukiya ma falala ce ta ubangiji mai girma daukaka to kaga ibafar dukiya zuwa ga ubangiji mai girma daukaka was'alullaha min fadlihi kuma ku roki Allah cikin falalar sa wannan sai ya nuna wa bawa cewa babu wanda yake da haƙƙin bayar da falala in ba ubangiji mai girma ba wanda yake ba dukiya in ba Allah ba babu wanda yake hana bawa dukiya in ba ubangiji mai girma ɗaukaka ba to sai ka roƙar falalar ubangiji ta'ala ba kuma iya roƙon kaɗai ba kuma sai ka yi roƙo da sababi a wai ka kulla kanka a ɗaki kullum kana ta roƙon Allah Allah ka ba mu kuɗi Allah ka ba mu kuɗi a'a baya ga Allah ka ba ku kuɗi kuma sai ka tashi ka fita sai ka nemi kuɗin kuma in ka tashi neman kuɗi ɗin nan to sai ka kiyaye hanyoyin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya tsara maka na halak wajen neman kuɗin nan kakka je ka ce za ka nemi kuɗi ta hanyar haramun annabi sallallahu alaihi wa sallama yana gaya wa mummunai cewar ku sani cewa abin da yake hannun ubangiji mai girma ɗaukaka na falalar dukiya ba a taɓa riskarsa ta hanyar sabon ubangiji ta ala. wa alamu annama fi lahi la yanalu bi ma'siyati abin da ke hannun Allah subhanahu ta'ala na dukiya ba a taɓa riskarsa ta hanyar saban Allah ta'ala shi ta kafin ma ya faɗi wannan jumlar ce a baya yake cewa fattaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron ubangiji mai girma daukaka ku kyautata hanyar neman kuma ana ku nemi hanya ta halal a ƙarshe ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce wasu min fadlihi kuma ku roƙi ubangiji mai girma ɗaukaka cikin falalarsa inna allaha kana aliman hakima haka ne inna allaha kana bi kulli shay'in alima tabbas ubangiji mai girma daukaka ya kasance masani ne ga dukkanin komai yau ita ce ranar da zamu rufe karatu dan haka ga hadari ya taso kuma sai mu taɗaita a nan wajen abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wata'ala ka bamu lada wanda muka yi kuskure ko tutuban harshe ubangiji mai girma daukaka ka yafe mana a wannan rana mun samu bakuncin ɗaya daga cikin 'yan uwa aminai yaya kuma malaminmu mala alkasim abdurrahman abu abdurrahman wanda ya kama na ziyara saboda aka cikin 'yan mintunan da suka rage za mu ba shi gaisa da mutane ubangiji mai girma ɗaukaka ya sa alkhairi kuma muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala <laughs> ya ce a'a <laughs> so muna roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka ya karɓa mana wannan ibada da muka yi a cikin wannan wata mai albarka ibadar mu ta azumi ibadar mu ta sallah na farilla da na filfili ubangiji mai girma ɗaukaka ya yafe kurakuranmu wannan yanayi da muka tsinci kanmu a ciki na annoba muna roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka ya ɗauke ta gabarin al'umma waɗanda suka rasu a cikin wannan yanayi ubangiji ta'ala ka jikansu da rahma Allah ta'ala ka karbi shahadarsu waɗanda kuma ba su da lafiya Allah subhanahu wata'ala ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiyar ubangiji mai girma ɗaukaka ka inganta mana ita cikin aiki eh, wato aiki da eh, eh, cikin aiki na alkhairi wanda ka so ka yadda da shi kwai 'yan uwanmu da dama waɗanda muka rasa wannan majalisi yana addu'a ubangiji mai girma ɗaukaka ya ji kansu da rahma Allah ta'ala ya gafarta musu daidai wannan lokacin da muke wannan tafsirin mun rasa wasu daga cikin yan uwanmu da iyayenmu da kakanninmu da iyayen aminanmu muna addu'a ubangiji mai girma ɗaukaka ya ji kansu da rahma ga cikin waɗanda muka rasa akwai yayanmu wanda da mahaifinsa da mahaifiyarsa da mahaifinmu suke uwa ɗaya uba ɗaya alhaji muhammadu allah ta'ala ya masa rasuwa a biyu ga watan ramadan ɗin nan muna roƙon allah ta'ala ya gafarta masa haka a cikin wannan wata mai albarka babban malaminmu sheik abdullahab abdallah ya rasa uwar gidansa wanda ajaliyar ya ta ranar hudu ga watan ramadan muna roƙon allah ta'ala ya ji kan malama halima da rahama abubuwan da ta yi na da'awa da karantar da al'umma da tsoron mutane akan aiki na gari da taimakon marayu abubuwa ta na alkhairi masu tarin yawa waɗanda ta aikata muna roƙon Allah ta'ala ya cika ladanta kurakuranta kuma ubangiji ta'ala ya yafe zuri'arta da ta ta bari Allah ta'ala ya alkinta mata su a bayanta shi kuma malaminmu Allah subhanahu Ta'ala ya ƙara masa haƙurin wannan babban rashi Allah ya girmama ladansa a cikin wannan rashin ubangiji mai girma ɗaukaka ya haƙurtar da zuciyarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa su a gidan aljannar Fiddausi maɗaukakiya tare da mu gaba ɗaya haka a cikin wannan dai wata mai albarka muka rasa kakarmu wacce ta fi iyayenmu mahaifiyarmu mace eh, hajiya addada Allah ta'ala ka ji kanta da rahama Allah ta'ala ka kafarta mata kusa ka gaba mu kaka ce kuma malama ce mama manta tun muna yara wajen ta muka fara karatun addini muka karanci alkur'ani muka karanci fiqhu muka karanci tauhidi muka karanci abubuwa da dama da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da harshen larabci Allah ta'ala ya gafarta mata ubangiji mai girma daukaka ya ji jikanta da rahama ya yafe mata kurakuranta ya alkinta abinda ta bari haka kuma akwai yan uwa waɗanda ba za mu manta da su cikin addu'ar mu ba waɗanda su suka tsaya tsayin daka wajen ganin cewar wannan karatu ya gudana Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi musamman alaramba da muke tare da shi malam abba dala malam abba balarabe madabo wanda a ranar da za a fara karatun a ranar ma aka sanar da shi ya katse da abin da yake ba tare da ya shirya ba ya zo aka ci gaba da karatu amma yana da wasu uzururka a lokacin da ya haƙura da su kuma aka zo aka yi wannan karatu ga shi Allah ya kama ranar rufewa Allah ta'ala ya saka masu da alkhairi Allah ta'ala ya sanya shi cikin ahalul qur'ani ahalullahi wa khassatihi haka yan uwa waɗanda suke yada wannan karatu musamman ɗan uwa malam Abairu da malam Yusuf Balarabe Madabu waɗanda kusan sun mafi ni himma a cikin karatun daga nesa suke tasowa su zo su ɗauka kuma su yada Allah ta'ala ya saka masu da alkhairi yanda suke barin ayyukansu da kasuwancinsu su zo ba wai a iya wannan karatun ba kowa ya san siyasan irin jihudin da suke yi wajen yada sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan kasa gaba daya Allah ta'ala ya saka musu alkhairi Allah ta'ala ya ƙara albarka a cikin rayuwarsu ya albarkaci rayuwar zuri'arsu ya ji kan iyayensu ubangiji ta'ala ya gafarta musu Allah subhanahu ta'ala. ya alkinta dukiyarsu ubangiji mai girma ɗaukaka ya saka musu alkhairi kawai bawan allah wanda tun da aka fara karatun nan shi ya ɗauki nauyin data da aka eh, amfani da ita wajen yada wannan karatu alhaji ishaq rabi usman da ke garin abuja allah ta'ala ya saka masu da alkhairi ubangiji ta'ala ya yalwata dukiyarsa haka akwai professor muhammad nasir sambo wanda dama asalin karatun a masallacinsa ake yi a cikin garin kaduna to kuma duba da wannan yanayin ya sa karatun bai tsaya ba ya tsaya tsayin daka wajen ya ga karatun ya tafi kamar yadda aka saba kuma alhamdulillah ya tafi din kuma an samu nasararsa Allah subhanahu wataala ya saka masa alkhairi uwar gidansa da ya rasa wanda a azumin bara muna tare da ita da ita aka fara karatu zuwa bayan karamar sallah Allah subhanahu wataala ya dauki rayuwarta Hajiya binta Shehu Zaria Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ta'ala ya alkinta mata zuri'arta Allah ta'ala ya arzuta ta aljannar firdausi madaukakiya da mu gaba shi kuma Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi abubuwan da yake wa musulunci ubangiji mai girma daukaka ya kara karfafa masa gwiwa Allah ya ƙara masa lafiya ayyuka da ake ciki na al'umma ubangiji ta'ala ya hore musu ikon sauke nauyin al'umma haka kuma dukkanin yan uwa da abokanan arziki da malaman mu waɗanda suke bibiyar karatun nan idan sun ga kurakurai su kirawo su mana nasiha su tunatar da mu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya ƙara musu rufin asiri duniya da alkiyama Allah ta'ala ya kara ɗaukaka kuma Allah subhanahu ta'ala ya sa alkhairi a cikin rayuwar iyalansu kuma ya sa ƙarshen su zamanto mai albarka ya ba su husnul khatima husnul aqiba da wannan muke addu'a ta rufe wannan karatu ubangiji mai girma ɗaukaka ya kwananmu ya ƙara maimaita mana ta baɗin baɗaɗa lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhana rabbuna rabbul izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi